a cikin kwanakin nan ne ma dai ƙungiyar ƙasashe masu arzikin man fetur ta duniya wato opec ta sanar da muhammadu barkindo daga najeriya a matsayin babban sakatare janar na kungiyar barkindo wanda mai gurbin abdullahi el dan kasar libya wanda ke rike da mukamin tun shekarar 2007 ya ce dole ne ma kasashe su tsaye shugaban kungiyar ya koma bayyana haka ne a wani ganawa da yadda manema labarai a filin saukan jiragen sama na kasa da kasa da ke yola ya ce akwai bukatar katun ta natsu game da yadda darajar mai da kuma iskar gas ke ma kara faduwa a kasuwanni domin tinkara wannan matsaloli ba wai kai ga opec ba kai hama da batun man fetur da kuma iskar gas we can once again have a very united opec that the challenges that are currently being faced uh, not only by OPEC but the international oil and gas industry. Kuma na san ƙasa ta Najeriya za ta duk wani mai yiwuwa gani an samu wakilci na gari. But I'm confident under the leadership of uh, President Muhammad Buhari and his uh, able lieutenant the Minister of Nigeria will continue to play that constructive role even in a stronger fashion. going forward. To sai dai kuma da ya juya game da hare-haren yankin Niger Delta, sabon sakatare janar na kungiyar OPEC din ya ko nuna damuwarsa game da abubuwan da ke faruwa a yanzu a yankin. Wayannan mutanen eh, na san ana ta meetings iri-iri yadda za a yi a shawo kan matsalar nan domin in ba haka ba ba wai kawai faduwan farashin mai ba yake affecting nan ba har da fashe-fashen bututun mai da ake ta yi domin eh, muna losing production da kuma export namu wanda muke relying upon eh, so kaga wannan zai kara dagula mana eh, tattalin arzikin kasar nan amma muna da confidence akan cewa matakan da gwamnati ke ɗauka yanzu zai shawo kan wannan matsalar insha Allah. To sai dai kuma yayin da wannan ke faruwa yanzu haka wasu na ganin gwamnatin kasar ba da gaske take ba wajen dakile ayyukan tsagerun yayin da wasu kuma ke yaba bisa matakin sasantawa da shugaba buhari ke dauka a yanzu sardaunan jimeta alhaji muhammadu haladu dankwai masanin tattalin arziki da kuma harkar tsaro ne a najeriya in ka duba lokacin da ya da ya zo fawa ba ba samu nasi ba mutane ne masu neman adabar turanci ake cewa fast money so they want to get rich quick the same thing sun fito sun dauka baba go slow ne wanda shi a a mazauninsa na civilian president inda yana kakin sojansa ne da ban samu akwai wani wanda zai bude baki magana ba sa'annan ka tuna ka akwai wani daga Niger Delta ba ma wani ba eh, a sari da kubo cewa ya ce an zabi Buhari jini zai malala yau ina yake an ba da an ba da arrest warrant na Tampolo ni dai na ga a social media ma ya gudu ya shiga Libya so a duk duniya security is number one sa'anan anybody that raise an arm against the state is a treason and is punishable by death yan boko haram da suka zo na suka yi ai a cikin shekara da ne kwashin nasu ina suke yanzu yunwa ma kadai ya sa su sun fito wannan mako na zuwa ne yayin da shugabannin addini da kuma na al'umma kayan gira ga 'yan fafirkan neja delta da su mai da wukaken su cikin kube shek abdullahi balalau da ke zama shugaban kungiyar izala najeriya na mako cikin waɗanda ke wannan kira su ma su daina abin da suke yi domin najeriya ta zauna su ma su gane najeriya nan ita ce alkhairi gare mu domin da dukiyoyin 'yan najeriya aka haɗu aka nemo dukiyan da ke najeriya da dukiyoyin 'yan arewa aka nemo man fetur da ke najeriya haka nan kuma man fetur da ke najeriya na 'yan kudu ne da 'yan arewa wannan shi zai taimaka wa zaman lafiya mu dage da addu'a allah ya zauna da najeriya lafiya ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya